sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين فهكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina talatin kenan ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya inda muke ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa nan bauchi muna karatu a cikin suratul bakara kuma muna nan a cikin wannan aya wa aqimus salata wa atuz zakat ita muka yi shekaran jiya ita muka yi jiya yau ma ita zamu yi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله نعم إن الله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير كما كتايد سلا كما بعد زكاة duk kuma abin da kuka gabatar domin kawunan ku za ku same shi a wurin Allah hakika Allah game da dukkan abin da kuke aikatawa mai gani ne wa aqimus salah ku tsai da sallah jiya mun yi cikakken bayani akan ma'anar tsai da sallah da kuma bayani dangane da wasu hukunce-hukunce da suka jibanci sallah da kuma mai da menene suke cika ma'anar iqamus sala ko iqamatus sala sai Allah yake ce wa zaka kuma ku bada zaka bayani dangane da zaka da hukunce-hukuncenta shi kuma za mu tattare shi a yau tuni ne da matashiya bayan mun yi dogon bayani akan hukunce-hukuncen zakka a cikin suratul tauba cikin ayar khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim da kuma ayar inna masadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم waɗannan su ne ayoyin da suka yi magana ta ɗaya akan wajabcin zakar ta biyu kuma akan suwane ne za a ba da zakar gare su to abubuwan da muka faɗa muna da bukatar daga lokaci zuwa lokaci a rika sake tunatarwa tunda ba dole ne wani yana nan aka faɗa ba kuma ba dole ne dukkan abin da aka faɗa an gama faɗar komi ba haka shi yasa kamar yadda muka ƙara bayani akan wa aqimus sala za mu kuma ƙara bayani a wannan darasi akan wa atu zakka ku ba da zaka sana ƙarshe sai mu karkare da fa'idar da ke cikin wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah Allah ya ce wa atu zaka ku ba da zaka tafsirin wannan aya a dunkule duka yana cikin karatun jiya da karatun yau ba sai mun maimaita ba kawai fa'idar da take cikin ma'anar wa atu zaka musamman hukunce hukunce na shi shine abin da zamu mai da hankali a kansa a yau idan ba ku manta ba cikin karatun jiya mun ce abin da ake nufi da azzaka a yaren larabci shine annama'u wa ziyada wa salahu wa taqhir annama uwar ziyada shine yawan yawaita abu da girmama shi in an ce zakahu ana nufi ya girmama shi ya faɗaɗa shi ya yauka kashi da yana kaɗan sai ya yawa idan kuma wani lokaci kalmar zakatu ta zo ta takan zo da ma'anar tsarkake abu kamar yadda muka kawo ayar faɗin Allah ta'ala dangane da rai wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai Allah ce qad aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake ransa ya rabauta wa qad khaba man dassaha sa'annan kuma takan zo da ma'anar nagarta wato as kamar yadda Allah ya gaya mana dangane da yaron da Kabir ya buge ya kashe annabi musa yake ce da shi a kasalta nafsan zakiyatan bi ghairi naf ya za ka kashe yaro ba tare da ya yi komi ba zakiya kaga tsarkakakkiya kenan wadda take da tsarki mai kyau mai nagarta mai tayi to amma da ya zo ba shi amsa sai ce da shi fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan duk da cewa shi nafsin zakiya ne amma muna so a samu wanda zai zama khairun minhu zakata wa zakatan wa aqraba rushma wanda ya fi shi nagartar wanda ya fi shi tsarkin zuciyar wanda ya fi shi kyan hali to kaga az-zakatu takan zo da ma'anoni daban-daban to amma az-zakatun da Allah ya ce wa aqimus sala wa atu zaka anan ba ana nufi waccan ma'anar ba abinda ake nufi shine wato wannan abin da muka yi ta'arifin sa na jiya maliyyun maliyun min amwalin أموال shi waktin وقت مخصوص ifatin maksusa wato wani haƙƙi ne na musamman da ake cirewa daga wani nau'in dukiya na musamman a bayar da shi ga waɗansu mutane na musamman a wani lokaci na musamman zaka ji malaman fiqh in suna ta'arifi sai ka ji suna amfani da kalmar maksus ko maksusa saboda dogon bayani ne ke kunshi a ciki da ba zai yiwu ba kuma in zaka yi ta'arifi zaka ba da definition ne a takaice wanda zai tattara ya zama jami'a kuma ya zama wato ya hana ka harɗe tsakaninsa da wani sai zama mani'a to amma an ce maksus ka san karatu mai yawa ne a ciki zaka da aka ce dukiya ta musamman haƙƙi na musamman a ba wasu mutane na musamman a wani lokaci na musamman to yanzu ne za ku ji na musamman ɗin me yasa Allah ya shar'anta zakka ne duk abin da Allah ya shar'anta akwai hikimomi a ciki waɗannan hikimomi sawa'un su fito fili wani ya gane wani bai gane ba sawa'un ma ya zama Allah ya ɓoye hikimomin ya zama shi ya sani mu dai namu shine mu yi imani kuma mu ce sami'na wa ata'na ɗaya daga cikin hikimomi da suka fito fili akan abin da ya sa Allah ya shar'anta zakka shine zaka tana tsarkake mutum mai ita kuma tana tsarkake dukiyar taka saboda kowace dukiya akwai datti a cikinta kuma kowane mutum yana da datti shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai zakka da sadaka awsaqun nas dattin mutane ne to kowa yana kokarin cire dattin da ke tattare da shi da kuma dattin da ke tattare da dukiyarsa ta hanyar bada zaka shi yasa Allah madaukakin sarki ce tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kaga wa tuzakkihim biha ba shi shine fa su ba an fahimta ma'anarsa tazkiyatu anfusihim tutahhiruhum kuma tutahhiru amwalahum ka tsarkake dukiyarsu da haka kaga asali amfanin zaka yana komawa ga mai wanda ya cire zakkan ne ba wanda aka baiwa ba amfanin farko da Allah ya faɗa akan zaka amfanin yana komawa ga wanda ya cire ta ne ba wanda aka baiwa zakkar ba sannan kuma zaka daga cikin hikimomin ta shine wata hanya ce da take tabbatar da 'yan uwantaka ta musulunci da kuma musulmi dukkan su wato ɗan uwan juna ne sai da dukiyarka akwai haƙƙin ɗan uwanka a cikinta wallazina fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum wanda a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi na wasu banda su kadai ba nasu bane su kadai da su da iyalansu a'a wasu ma suna da haƙƙi a ciki waɗannan wanda suke da haƙƙi a cikin akwai asail wanda zai roƙa akwai al-mahrum wanda shi ba zai tambaya ba an fahimta ko sannan yana daga cikin amfani na hikimomi da Allah ya shar'anta zakka shine zakka tana nuna tausayi da jin kai da abin da ake ce humanity jin kai na ɗan adam da Allah zai ce a cikin kuɗinka wani ya ci bashi ya biya bukatar ta kuma ka biya masa shine wal gharimin ka biya masa bashin sannan wani kuma ba ma bashin sa bane wani ne ya ci bashi za a kama shi ko yana fursuna sai ce a sake shi ni zan biya sai ta tara a kansa ce sai ka biya sai zama an yi extending din wannan humanity din sai zama wannan ya samu wannan ya samu wannan ya samu har wanda ba ma shi ya ci ba ma ya karbi na waɗansu ya zai karbi kuɗin zaka ya je biya sannan yana ɗaya daga cikin hikimomi akan zakka shine wato taimako wajen jihadi fi sabilillah da ɗaukaka addinin Allah da Allah ya sa daga cikin kuɗin zakka za a ɗauki nauyin duk wanda zai yi tabarru'i ya ba da ransa amma bai da kuɗi to sai a ba shi kuɗin daga kuɗin zakka sai ya je ya yi jihadi saboda Allah ya bayar da abinci da abin guziri a gidansa sauran kuma ya guziri shi da kansa ya je ya yi jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah sannan daga ciki akwai taimako na matafiya akwai kuma wata hikima da wato take ɓoyayya shine addinin musulunci yana encouraging din kowa ya fita a yi tafiya ko da baka da guzuri ka fita a je nema shi yasa Allah madaukakin sarki wurare da yawa zaka ji a ce awalam yasiru fil ardi shin mutane ba za su fita ba su yawo a bayan kasa kawai ka fita karkai ta zaman gida inda kai namiji ne ka fita ka je nema to shine Allah ya ce saboda a kula da kai kai mai neman nan kuma in encourage din ku rika fita ta ka ce daga cikin kuɗin zaka a rika ajiye wani abu duk wani matafi in ya zo zai wuce zai je nema ko ya zo sana'a ko yana hanya guzirinsa ya kare ko kara masa ya kara gaba kaga akwai taimaka wa mutane waɗanda suka fito domin yawatawa a bayan ƙasa domin a cikin yawo a bayan ƙasa akwai ilimi mai yawa kuma akwai arziki mai yawa wani arzikinsa Allah ya tara shi amma ba a garinsu ba ne sai ya bar gari yana cikin garinsu kullum yana allazi wahidin Allah ya baku mu samu amma yana fita yana shan kwana kaɗan sai kaga kamar ba shi bane sai ga ana magana yaushe wani zai dawo ne to duk daga cikin kuɗin zaka za a iya taimaka ma irin waɗannan wanda za su fita daga nema saboda neman arzikin Allah ne sun fita sai kaga Allah ya ba su wata hanyar to mun ce haƙƙun maliyun maksus wato wani haƙƙi ne na daga dukiya ta musamman to wata dukiya ce ake cire mata zaka wannan wuri ne mai muhimmanci da mutane da yawa idan suna yin tambaya sai ka gada sun tsaya sun fahimci wannan dama sun sauwaƙa wa kansu idan ka ji an ce a bada zaka to ana cire zakar ne idan kana da ɗaya daga cikin hudu idan baka da ɗaya daga cikin hudu to ba zaka a kanka ko nawa kake da shi kuma ko menene ka mallaka duk yawan dukiyarka ana cire zakka ne idan akwai ɗaya daga cikin hudun nan ko kana da ɗaya ko kana da biyu ko kana da uku ko kana da duka hudun duka akwai zakka a kanka idan babu ko ɗaya daga ciki to babu ko kwabo na zakka a kanka na ɗaya shine alkhariju min al abin abinda aka noma a ƙasa idan yi noma a ƙasa naka ka ji an ce alkharij abin da ya fito ba dole sai abin da ke tsira ba ko da abin da yake cikin ƙasa ne ake cirowa kamar gyaɗa da sauransu sannan kuma min al'ar da ka ji an ce a kan ƙasa ba dole sai nan ƙasa gangarami ba in ka je ƙasashen da suka ci gaba ana yin noma a sama ma to ko da irin wanda za a yi a sama ne wanda za a ɗebi garin ƙasa sai a sa a sama sai zama a yi musamman irin technology na zamani yanzu da ya ci gaba akan harkar gona da noma ana iya tsakiyar gari inda babu fili saboda an cinye garin akwai ƙasashe da yawa a yanzu waɗanda ba su da gari ko kaɗan duk iya ƙasar a riga an cinye ta kamar ƙasar singapore kamar ƙasar kuwait kamar ƙasar bahrain irin wayannan ƙasashen za ka samu iya cikin gari shine kasar gaba ɗaya duk sauran kuma babu fili to yin waɗannan aina za su yi noma in za su na fata ana fahimta to ana iya samun cikin unguwa ko saman gidanka an gama gidan sama can sama kuma sai ai gona <laughs> to wannan ma yana cikin wanda za a cire musu zakka rumfa za a yi sai a ɗaiɗi ƙasa sai a je a zuba sai a sa masa abubuwa da yawa na shi kenan kawai sai ya ta yi ba ma sai an hau ana dubiya ba komi da komi a sama za a yi helicopter za ta zo ta yi feshi a je a sa wane ne komi da komi sai an gama sai a sauko da rumfar kawai a cire to wannan ma akwai zaka a ciki an fahimta ko Allah maɗaukacin sarki ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi ita zakarta a ranar da aka girbe ne sai sun gama nuna shine zakar ta zama wajibi a lokacin da abun amfanin bai nuna ba to babu zaka akai. inda daga lokacin zai lalace shi kenan kai ma zakka babu inda daga lokacin za a sace kai ma zakka babu akan ka in dai bai nuna ba ba a girbe ba ya ayu allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wannan ma akhrajna lakum min al-ard shi abinda makabar shafi'iya ta yi amfani da shi domin tabbatar da ta'amimin dukkan abin da ka noma akwai zakka a ciki ko menene saboda Allah ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard duk abinda muka tsirar muku daga bayan ƙasa kawai ku cire zaka a ciki abinda malamai kawai suka keɓe a ciki saboda ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama shine zama al-hubub simar ya zama ƙwaya ne da kuma kayan marmari su ne abubuwan da ake cire musu zaka a ciki amma banda vegetable al-khudar wannan babu zaka a ciki ganyayyaki kenan an fahimta sai dai kwaya idan na ce kwayan nan a kun ne menene kwayoyi shinkafa masara dawa alkama gero acca da sauransu sannan asimar kuma fa kayan marmari ya hada da dukkan abin da ake iya cirewa su a malikiya suka ce ma su wa yuddakar idan zama abin da za a iya mai da shi abinci ne kuma abin da za a iya ajiyewa da ake iya mai da shi abinci banda kayan kayan marmari a ciki da fruits kenan amma abinda ake iya mai da shi abinci dabino yana ciki duk da cewa shi ma wato yana daga cikin asimar tunda shi ana amfani da shi a matsayin asalin abinci to da kuma sauran abubuwan da idan su ba sa iya zama abinci amma ana iya busar da su a ajiye za su zauna to su ma suna ciki idan tumatiri ana yayyanka shi ya bushe to yana ciki ana fahimta barkono idan ana ajiye shi ya zauna yana ciki dankali irin wanda ake yayyankawa a ajiye shi ya bushe ya zauna yana ciki ana fahimta amma duk irin abin da yake layin kayan gwari wanda yanzu za a yi a cinye ya ƙare to wannan ban da shi an fahimta amma duk abin da ake ake iya ajiye shi to ko da kai ba za ka ajiye din ba za ka cire zakar saboda ai wani zai ajiye idan ka sayar masa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma saqati sama'u aw kana usriyan al-ushr duk abinda ruwan sama ya shayar auka na usriyan ko abinda ya sha ruwa da kansa irin na manya-manyan bishiyoyi kamar dabino da yake bakin kusa da kwari yana jawo ruwa da kansa daga ruwan saman da ya taru shi kuma sai rinka ja yana sha ba a masa wahala komi ba ba a yi bayi ba to wannan akwai zaka a ciki ɗaya bisa goma shine duk abin da ka noma sai ka cire ɗaya bisa goma kuskuren da mutane suke yi a nan yawanci shi ne sai mutum ya ce a cikin ya kai buhu goma ya cire buhu ɗaya in ya kai buhu goma ba zakka saboda an ce ɗaya bisa goma ai ba daga kan buhu goma shi ne nisabi ya fara ba daga duk abin da ne nisabi na wannan kayan wanda daga baya za mu ji kawai za ka kasa kashi goma ka cire ɗaya wanda kuma yana fara daga kan buhu hudu ne ma to kawai za ka kasa kashi goma a cikinsa akwai kwano kaza to sai ka cire ɗaya bisa goman adadin kwanukan da ka samu ana fahimtar wannan ba sai ka sha wahalanka ka ce wai kowane ɗaya a cire kowane goma a cire ɗaya a'a ka haɗa su duka kawai ka cire ɗaya a cikin goma shi dukan abin da ka tara sai ka kasa kashi goma sai ka cire ɗaya amma ka ce kowane goma a cire ɗaya sai ka samu an cire goma goma akwai saura bakwai su bakwai ɗin banda su kenan a'a ka haɗa su duka kawai ka kasa su kashi goma sai ka cire ɗaya an fahimta abu na biyu da ake cire mata zakka shine kuɗi shine mene kuɗi abinda muka faɗa na farko mene ne kayan amfanin gona na biyu mene ne kuɗi in ka ji an ce kuɗi ana nufi zinariya da azurfa da wakilansu zinariya ita ce gold azurfa ita ce silver wakilansu su ne kuɗaɗe waɗanda muke amfani da su na currency kuɗin america kuɗin saudi arabia kuɗin nigeria kuɗin ghana kuɗin niger kowane kuɗi kuɗi ne waɗannan kuɗi a yanzu su suke madadin zinariya da azurfa da da zinariya da azurfa ake saye da sayarwa to da yake mutane sun yi yawa zinariya da azurfa kuma sun yi kaɗan to sai aka ce a riƙa buga kuɗi sai zama a madadin su to idan aka zo in dai ya kai nisabi to za a cire masa zakka daga cikin wannan kuɗin ko kuma wannan zinariya da azurfa mutum na iya ajiye zinariya da azurfa ya saya ya ajiye a matsayin wato kadara a madadin ya kai kuɗi banki ko ya je ya sayi dala kawai sai ya sayi zinari da azurfa sai ya ajiye ita ba ta taɓa karewa ina fata an fahimta kuma ko aka je darajar ta tana nan to irin wannan sai kai kiyasinsa in kuma ya riga ya zama yana cikin kuɗi na ƙasar ku to shi ma sai ka buga sai ka ga kiyasinsa Inda ya kai nisabi za mu yi bayani ya nisabi yake kawai sai ka cire ɗaya bisa arba'in a wajen kayan amfanin gona ɗaya bisa nawa goma a wajen kuɗi kuma ɗaya bisa nawa arba'in wanne ba arha kuɗi ya fi arha ke kasan ɗan adam da kuɗi tsakanin ɗan adam da kuɗi yasa ba a ce ka bada ɗaya bisa goma ba kana da miliyan goma ka bada miliyan ɗaya ka za a zare ido don kana da miliyan goma zakarka a ciki ɗaya bisa arba'in ne ba ɗaya bisa goma ba za ka a cikin kowane miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar ne kaɗai zakarka za ka kaga a cikin miliyan goma dubu ɗari biyu da hamsin shine zakarka ko rabin miliyan ma bai kai ba na fata an fahimta hadisi ya tabbata daga abu huraira a cikin sahihun muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min sahibi zahabin wala fidda duk wanda yake da kuɗi ko zinariya ko azurfa la yu'addi minha haqqaha amma bai cire mata haƙƙin zakka ba illa idza kana yawmal qiyamati to fa tabbas idan an zo ranar kiyama suffihat lahu safa'ihu min nar za a masa shimfiɗa ta wuta fa uhmiya alaiha sai a rinka masa wato sai a rinka kona shi ana masa lalas a kanta finari jahannam a cikin wutar jahannama fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu sai a rinka masa lalas da ita a gefensa da goshinsa da bayansa kullama baridat duk lokacin da kullama barudat duk lokacin da jikinsa ya ɗanyi sanyi ko kuma abin da ake yin mazan an manna masa a jiki sai ɗan rage sanyi shi abun saboda ya ji fata sosai u'idat lahu sai a sake ƙara masa zafin sai a sake manna masa ita fi yaumin mai ƙadaruhu 50 na alfasana tun a filin kiyama a ranar da gwargwadon tsayinta shine gwargwadon shekara dubu hamsin haka za a yi ta mata hatta yi ku bainal ibad kafin a gama hisabi wa mutane tun a fili ana ta gaɗa shi mutane kuma suna ta maganar hisabi Allah ya tsare mu abubuwa biyu muka faɗa daga cikin abubuwa guda nawa guda hudu na uku shine urudu tijara kayan sayarwa kayan sayarwa rubu tijara shine kayayyakin da ka tara don ka sayar ko ka kera don ka sayar an fahimta abubuwan da ka saya don ka sayar ko ka kera don ka sayar idan kai ne manufacturer da kanka a kamfani ko a factory kuna kuna kuna kuna kera abu sai ku zo ku sa su a zo a saya to daga lokacin da aka gama kerawa ya zama na kasuwa ko ka sayo saboda ka sayar daga lokacin da ya zama na kasuwa na sayarwa ne for sale sama'un an saya ko ba a saya ba an taya ko ba a taya ba sai ka masa farashi nawa ka ce za ka sayar to kuɗin da za ka sayar ɗin sai ka ce kaza ka haɗa da abu kaza ma sai ka haɗa lissafinsu to su ma ana cire musu zakka kamar yadda ake cire wa kuɗi tsaba saboda da wanda yake da kuɗi tsaba a banki a ajiye da wanda yake da kayan sayarwa su ma na kuɗi ne yana jira a bashi kuɗi ai duka kuɗi ne kuna fahimtar wannan da haka shi yasa su ma ake cire musu zakka su ne urudu tijara wannan shi ba a keɓe mai ko menene kuna fahimta kuɗi kansa in ka ajiye na sayarwa za ka sai da dala za ka sai da riyal yana ciki kayayyaki kayan abinci sutura abubuwan hawa dabbobi ko menene in dai na sayawa ne ka tsaro za ka sayar to wannan shine urudu tijara idan ka zo za ka yi lissafin kuɗin da za ka sayar ba kuɗin da ka tsaro su ba kuɗin da za ka sayar bi mana har da ribar da kake tsammani nawa ne kuɗinsa yanzu dubu ashirin za ka sayar kai ka saya a nawa dubu sha biyar to ba dubu sha biyar za ka yi lissafi ba a nawa za ka sayar dubu ashirin sai ka haɗa da su su guda nawa ne dubu ashirin ashirin kana da su su miliyan za ka sai ka haɗa lissafin su duka sai ka haɗa tare da kuɗaɗen da kake da su na da da muka faɗan nan sai ka musu lissafi bai ɗaya sai ka cire ɗaya bisa arba'in an fahimta abu na hudu na ƙarshe kenan wanda ake cire musu zakka shine dabbobi shine bahimatul an'am dabbobin gida ba kowace dabba ba banda dawakai banda jakai banda Ban banda duk wata dabbar da ka san kana da su ko kana kiwon kaji ko kana kiwon zomaye ko kana kiwon tattabara duk waɗannan ko sun kai nawa ne ko kana kiwon zuma ana fahimta ba ku sa ana kiwon zuba ba da alaiku an to wannan duka su zuman babu zaka a cikinsu duk dabbobi ba zaka a cikinsu sai in sun zama bahimatul an'am bahimatul an'am su nawa ne su hudu da raƙuma da shanu da tumaki da awakai nawa kenan hudu mazansu da matansu in kana da matan zalla akwai zakka in kana da mazan zalla akwai zakka in kana da su sirki akwai zakka kuna fahimta waɗannan su ne abubuwa guda hudu waɗanda ake cire musu zakka to amma su dabbobi sai sun zama waɗanda wato mutum yake yin kiwon su ne ta hanyar su fita su je su ci abinci na kiwo kyauta su sha ruwa kyauta su dawo gida waɗannan su ne akwai zaka a cikinsu amma idan waɗanda aka ɗaure su a gida ne mutum ne yake ba su abinci duk shi yake musu wahala to nan ba zaka a ciki suna fahimta adalci na musulunci kenan don haka waɗanda mutum yake kai su su je su ci su yi kiwo su dawo ko da yana ɗan ɗaure su amma mafi yawa a shekara sun fi fita su ci mafi yawa a shekara sun fi zuwa ne su je su sha ruwa a waje ba shi yake wahala da su ba amma akwai ɗan wata uku wata nawa wanda su ana ɗaure su a gida to wannan duka akwai zaka a ciki amma in dai galibin su sun fi zama a gida ya ta wahala da su sai ɗan kaɗan yake fitar da su to wannan babu zaka a ciki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fi sa'imatiha waɗanda suka zama sa'ima wannan ita ce masabar hanabila da shafi'iyya masabar malikiya suka ce kawai dabbobi dabbobi ne kowanne ma akwai zakka a kai to sai mu ji a takaice na gaba shine nawa ne za a cire gwargwadon abin da ake cirewa ya danganta wanne ne daga cikin waɗannan guda hudu kar ku manta waɗannan abubuwa guda hudu da muka faɗa da kuɗi wanda ya haɗa da zinariya da azurfa da takardun kuɗaɗe sawa'un kashi ne ko lambobi ne kake da su a ciki kawai sai dai ga aladu akwai zakka a kansu da dabbobi da kayan amfanin gona da kayan sayarwa abubuwa na hudu a cikin waɗannan abubuwan da kuka ji na faɗa na faɗi gidan kanka da kake ciki na faɗi motar hawanka na faɗi kayan sawanka na faɗi motar hayaka na faɗi motar da take jakon kaya daga wuri kaza zuwa kaza taksi ɗinka na faɗa kuna fahimta jirgin ruwa na faɗa jirgin sama na faɗa wannan dukansu kayan sayarwa ne dabbobi ne kayan gona ne kuɗi ne to babu zakka a cikinsu duka zaka kar mutum ya zai rude ce to ka zafa kar ma in dai ba ka cikin waɗannan kar ma ka tambayi kowa ba zaka a cikin malam ina da poultry ina kiwon kaji kaji dubu talatin kaji dubu ɗari nake fitarwa kwai kullum ana samun kuɗi wannan duk ba zaka a ciki sai kuɗin idan ya taru shine a cikin kuɗin akwai zaka kuna fahimta kana da jirgin sama yana jele ɗabi mutane a rana ɗaya ma kana da nisabin zaka na wajen mutum goma nonon ba zaka a kai sai kufin ne da ka samu shine ake tage ba jirgin ba kai ta aiki da jirgin saboda musulunci so yake yi inkorajin mutane su nemi kuɗi ta hanyoyi da yawa zaka ka je kai ta yi duka ba a ce akwai haraji a cikin jirgin ba akwai haraji a jirgin ruwan akwai haraji a jirgin sama akwai na ƙasa akwai na motoci motocin dako kana da motocin tankokin mai kana da gidajen mai duk wannan ba zaka a cikin kai ta neman kuɗi kuɗin da ka samu shine za mu karɓa a sa ba gidajen mai ɗin ba kuna fahimta da kyau yawuwa amma daga ran da ka zo ka sa gidan manka a kasuwa ya zama urudu tijara daga nan da ka ajiye jirgin ka kace to a saya ni na riga na dan taba wani ma zai saya ya zama urudu tijara daga nan da gidanka ka za a kasuwa <laughs> ya zama urudu tijara kuna fahimta da kyau duk kayan da ya zama na kasuwa na sayarwa ne to a cikin kayan sayarwa akwai harajin da za a ba talaka amma a cikin na amfani don a nemi kuɗi to idan ka nemi kuɗin ne ake neman zaka a cikin kuɗin ba a cikin abin neman amfanin ba an fahimta gwargwadon abin da ake cirewa daga cikin wato alhububu wasu na daga kayan amfanin gona shine za a cire ɗaya bisa goma idan dai ya kai nisabi nisabinsa shine khamsatu ausuk annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna khamsati ausukin sadaka duk abin da bai kai wusuki biyar ba to babu zakka a ciki wusuki biyar shine kamar sa'i ɗari uku an fahimta shine kamar kilo idan ana amfani da kilo kilo 600 kilogram kenan kilo 612 idan yawan abin da ka tara ya kai haka ana kiyasinsa idan a buhu ne daga kan buhu hudu wanda ke kunshe da kwano 40 mudu 80 din nan an fahimta in kana da abin da ya kai buhu hudu da ɗan wani tsoriya kaɗan a kansa to wannan shine zaka cire ɗaya bisa ɗaya bisa goma idan na ce haka ba ina nufi sai a hudu a cire musu a ware hudu no nawa ka samu na yi buhu arba'in sai ka haɗa buhu arba'in ka cire ɗaya bisa goma nawa ne ɗaya bisa goma buhu arba'in buhu hudu kenan na fata an fahimta sai ka cire shi amma idan buhu talatin da tara ka samu fa kaga zai zama buhu hudu ba wani abu kenan za ka sai ka yi lissafin su duka sai ka cire ɗaya bisa goma an fahimci wannan da kyau idan kuma kuɗi ne to ko zai zama zinariya ce shi ana cewa idan ya kai gram tamanin gram tamanin da biyar shine ishiru na misƙalan in ji annabi sallallahu alaihi idan ya kai wato dinari ishirin to gram 85 kenan a yanzu za a cire ɗaya bisa arba'in ne rubu'ul ushir 2.5% kenan idan kuma azurfa ce to ita kuma sai nauyinta ya kai 595 gram ne gram nauyin 795 kar ku manta zinariya tamanin da biyar azurfa tun tunda ita ta kai zinariya ba dari bakwai da nawa da casa'in da biyar don ya kai wannan gram din za a cire ɗaya bisa arba'in sai a yi gram ɗin sai a ce to nawa kenan sai aka ce an samu zai kama miliyan biyu da ɗari biyar sai a ce to ka bada ɗaya bisa arba'in din miliyan biyu da ɗari biyar kuna fahimta da kyau idan kuma kuɗaɗe ne na koma wata ƙasa ce to sai a yi kiyasin su da ko da azurfa ko da zinari wanne ne ya fi kima shi za a ɗauka yanzu da kuke gani wato nisabin zakka take canzawa daga lokaci zuwa lokacin nan kowane sati sai an sake dubawa ne sai a gani gwargwadon tashin farashin zinari da faɗuwarta sai a ce ranar juma'a yau ba gobe juma'a ba to gobe za a sake fitar da sabo kusan kowace ƙasa da ta damu da irin wannan tana fitarwa idan kai kana misali na najeriya sai ka rika aunawa kana tambaya kowane sati ana fitarwa daga fadar sarkin musulmi mai alfarma hafizahullah ana fitar da nawa ne a kowane sati ya kama to idan aka duba aka gani cewa nawa ne kamar yanzu yawanci miliyan biyu da ɗari hudu da wani abu ne na naira idan aka samu ya kai haka kai kuma kudinka a naira ya kai haka sai a ce to za ka fara lissafi daga yau idan yau ne ka samu wannan kudin kenan fa sai ka auna ka ga ka ce to bari ka fara lissafi sai ka ci gaba da kasuwanci ko ka ajiye kudin a banki ko ka ajiye shi a wani ko ka bada bashi to idan shekara ta zagayo daga kan ranar da ka samu kudin zuwa ranar da shekara ta zagayo a irin shekarar musulunci yau takwas ga watan ramadan yau ne ka samu wannan kuɗin to idan Allah ya kai mu aka dawo takwas ga watan ramadan takwas ga watan ramadan za ta dawo yau muna talatin ga watan march to takwas ga watan ramadan na baɗi da yardar Allah zai zo ne ashirin a goma sha tara ga watan march saboda shekarar musulunci ya fi kaɗan sama da shekarar Gregory zai zama akwai minus 11 days a kowace shekara za ka da kwanakin musulunci za ka rinka gwadawa domin idan aka zagayo rana ita yau takwas ga watan ramadan baka cire ba sai ka ce ai talatin ga watan march ne sai aka kai gobe talatin da ɗaya sai aka kai a kuma sai ya zama maka talatin ga watan march bai yi ba alhali takwas ga watan ramadan ya yi sai aka je tara ga watan ramadan kaga tun jiya kamata ka bayar kai kuma kana jira sai talatin ga wata saura kuma kwana goma talatin ga wata ya cika sai ka mutu sai an cire wannan zakkan daga kudinka kafin a raba gado kun gane muhimmancin wannan saboda Allah ya fara bin ka bashi tun jiya kai kuma baka bayar ba don haka ko magadanka ka mutu ba za su ci wannan kudin ba sai sun cire hakkin don min ba'di wasiyatin yusi biha aw wa dainullahi a haƙo an yi kusa an fahimci wannan karatun daga duk wanda yake auna lokacin zakar ta rinka aunawa da kwanaki na kwanan watan musulunci ba da na gregorian calendar ba abu na gaba shine Urubu tijara irin yadda muka faɗa akan kuɗi haka ake lissafin su in dai kuɗin a farashinsu su yanzu jarinka da za ka sai da abu kaza ya kai kuɗi kaza to idan shekara ta zagayo kuɗin yana haka bai yi dropping ba to shi kenan amma idan jarin ka ya karya ana tsakiyar shekara ko an je rajab saura wata biyu a shiga ramadan sai jarin ya karye sai ka sauka ƙasa a lokacin misali yana miliyan biyu da ɗari hudu irin yanzu sai kuɗin ya rushe sai dawo miliyan biyu shi kenan ka fita a cikin layin yan zakka bayan an zo wani ramadan ɗin wata biyu bayan nan sai kuɗin ya sake dawowa sai ya koma miliyan biyu da ɗari kuɗinsa to sai ka fara kirge daga yau ba za ka haɗa na da da na yanzu ba na da riga ya rushe da kai ba ɗan zakka ba ne kai ma za ka jira a baka ne na fata an fahimci wannan da kyau kaga duk rango mene na musulunci ba ta kure a ciki wanda duk ya faɗi sai musulunci sai an ɗaga masa kafa ba a cewa ka faɗi kuma a sake karɓa a wurinka matuƙar ka ya sa ka yi ƙasa da nisabi abu na uku shine bahimatul an'am dabbobin nan dabbobi ana cire musu zakka idan raƙumi ne idan suka kai guda biyar to za a cire zakka amma zakar ba raƙumi za a cire ba akuya za a cire ko tinkiya idan sun kai biyar sai a cire akuya ɗaya ko me ko tinkiya shanu ba a cire musu zakka sai sun kai talatin idan sun kai talatin za a cire saniya ɗaya Sa za a cire namiji kwaya ɗaya ɗan ƙarami ɗan shekara ɗaya kuna fahimta ba wai ƙaso za ka cire ba a'a kana da talatin sai ka cire ɗa ɗan shekara ɗaya wanda har yanzu yana bin uwarsa yana shan mama Shi ne tabiya. sannan sai kuma wato a cikin dabbobi ƙanana tumaki da awaki duk abu ɗaya ne idan sun kai guda arba'in shi kuma sai ka cire ɗaya daga cikinsu an fahimta ɗaya yar shekara ɗaya an fahimta da kyau a cikin arba'in idan kana da awaki goma tumaki talatin in ka haɗa sun zama nawa arba'in to abu ɗaya ne idan kana da tumaki zalla ko awaki zalla ko a haɗe duk abu ɗaya ne ana fahimta kamar yadda a cikin hatsi ake haɗa gero da maiwa a wuri ɗaya dawa jaddawa da farar dawa to kamar haka ne ake haɗa tumaki da awaki da fararen tumaki da jajayen tumaki kenan sannan karku manta cewa mun ce ana cirewa ne idan ya zama kiwo suna samun dai kyauta ko da kana biyan wani ne kiwon amma zuwa yake su je su kyauta amma idan kai ka ɗaure su a gida ake ta musu wahala ruwa sai an kawo a zo a musu allura a kawo dusa a kawo wace to wannan ba zaka a kai inda zai zama akwai zaka a cikin su shine idan kai ne sana'ar sai da dabbobi ne to wannan sun shiga cikin urudu tijara idan kai dan tike ne kana da su ka zo ka kawo kai kake ba su abinci amma duk daga kan nan gobe ma zaka je daga ganin to wannan duka suna da zaka a kansu an fahimta wanda yake ɗaurewa su yi mai daga baya sayar ba zaka a kansu sai bayan sun yi mai ɗin ya gama ya sa a kasuwa yanzu sun zama kayan sayarwa ko to sai ya haɗa su da sauran kayayyakinsa su wannan kuma kaga sai ya shekara su kunna idan suka shekara ba a saya ba shi kenan sai ya cire musu zakka amma in har aka riga aka samu aka saya shi kenan to wannan galibin waɗanda suke irin wannan fatinin din yawanci babu zaka a ciki ana so kai ta yi ne ka tara kuɗi kuɗin da ka tara a ciki ne za a ci da zaka da kai da mai kiwon kaji da mai yin kwai duk iri ɗaya ne kafin zaka ta wajaba akan mutum na farko akwai sharuɗa akwai al-islam sai mutum musulmi ne idan mutum ba musulmi ba ne dukiyarka tana hannunka ba za a ci da zaka a ciki ba sai dai kai ka cire a cikin naka na biyu shine al-milku tam shine zama ka mallaki dukiyar idan mutum ya mallaki abu tare da wani to ba zaka a ciki kuna da kuɗi ku goma kuɗin ku nan miliyan goma ne miliyan goma ya kai nisabi har sau hudu ko to amma kuɗin ba na mutum ɗaya bane na mutum goma ne to ba zaka kwatkwata a ciki to da kowane mutum ɗaya nasa miliyan ɗaya a ciki miliyan ɗaya ya kai nisabi bai kai ba an fahimci wannan da kyau abinda ake yin haɗaka a biya tare a ciki shine dabbobi idan kuna da su tare ku biyu kun mallaki guda arba'in na awaki ko tumaki to za a cire guda ɗaya sai ku sayan da za ku sasanta tsakaninku wannan ya biya wancan amma kayan amfanin gona mu biyu mun haɗu mun yi noma sai muka samu buhu bakwai buhu bakwai ɗin ya kai nisabi na mutum ɗaya amma namu mu biyu ne don haka babu zakka saboda in kowa ya ɗauki nasa ba za a samu ya kai nisabi ba an fahimci wannan sai kowa nasa ya kai sai ya cire daga ciki haka kudin jari sai kowa nasa ya kai sai ya cire shi yasa babu zaka akan kudin da ba na wani bane mutum daya babu zaka akan kudin gwamnati kudin gwamnati kudin waye na gwamnati ne waye gwamnati babu shi yasa ba zaka a ciki an fahimta yawwa amma kudin kamfani akwai zaka a ciki idan ya zamana wato mutanen da suke ciki kowa nasa ya kai to sai a cire sai su cire daga ciki amma idan wani nashi bai kai wannan babu zakka a kai shi wanda babu nasa bai kai nisabi ba wannan babu amma idan nasu ya kai nisabi to suna iya haduwa kamar yanzu ya holder ko manya-manyan daraktoci na kamfani idan ka hada shiyan kowa yana da yawa to sai su hada gaba ɗaya sai su iya cirewa ko kowa ya cire da kansa amma dole wannan akwai sharadi na biyu shine bulugun nisab kudin ya kai nisabi nisabi shine abin da muka fara din nan minimum value na dole sai kudin ko abin aka faɗan ya kai kima kaza kafin akwai zakka a ciki sharadi na gaba shine sai ya zama ya shekara in dai banda amfanin gona kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda uku sai ya shekara a haka su idan tsakanin shekara ya karye to kai ma ka karye sai ya sake dawowa sai a sake dawowa sannan sharaɗi na gaba shine wato ya zama mutum ba bawa ba ne don bawa bai da komi duk dukiyar da bawa ya tara na mai gidansa ne haka daga cikin kuɗin mai gidan za a cire ba daga kuɗin bawan ba wa daraba Allahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay bawa bai da komi to kuma wannan zakar idan an cire mawa za a bayar mawa za a bayar inna katu lil fukara za a bawa fakiri wane ne fakiri fakiri shi da wanda bai da komi za a bawa miskini wane ne miskini miskini shi ne wanda yake da wani abu kuna fahimta fakiri shi ne wanda bai da mene bai da komi yau da safe zai ya fita an je an nemo kafin a samu me za a ci yau da waɗansu kuma suka ce fakiri kamar masaban malikiya su aurin su miskini fakiri shine dama dama miskini shine kasa kasa amma abin da ya fi rinjaye shine wanda ya fi ƙasa kasa shine fakiri daga shi sai miskini domin haka Allah ya jera su don daga kasa Allah ya haura inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah an fahimta za ka fakiri shine wanda suka ce baya da komi ko kuma yana da shi amma ba zai ishe shi ba miskini kuma shine yana da shi zai ishe shi amma ba mawadaci ba ne bai kai yanda za a iya ce shi ya wadata ba shine miskini shi sa a ce alkur'ani Allah ya ce waɗanda suke da jirgin ruwa suke suke kabu kabu da shi ma miskinai ne amma safiyatu fakanat Limatakin. wannan jirgin ruwan da ka gani na miskinai ne ashe miskini yana da dama dama kenan haka dan albashi duk dan albashi ba miskini ne sai ka jira sai an yi kwana talatin kafin a baka ranar ashirin da tara kana ta dubawa kana kai an makara a ah, wannan kai miskini ne kawai a baka zaka an fahimta ko to nawa ne ake basu su waɗannan su ne asalin jigo a wajen bada zaka shi sa Allah ya fara da su shi annabi sallallahu alaihi wasallam da su ya faɗa wa mu'azu fa inhum ata'uka lidhalika fa a'limhum anna Allah farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim sai zama su ya faɗa to shi miskini da fakiri suka ce ya ne nawa za a ba su saboda su ya kamata ka san su yafi kowa yawa nawa za a ba su malamai suka ce akwai sosai to a ba su kadirin kifaya abin da zai ishe su nawa ne zai ishe su suka ce abin da zai dauke masa matsalar abinci abin da zai dauke masa matsalar sutura abin da zai dauke masa matsalar wurin zama abin da zai dauke masa matsalar jinya sannan abin da zai sa ya aure idan bai da aure wayannan aka samu a alhamdulillah kamar yanzu nawa kenan kike gani za a baka ka dan sai gida kai aure ka dan samu abin da za a ajiye abincin da zai shekara da kai da amaryar a sai mata sutura a yi kayan lefe ya zama dai gidan alhamdulillah yanzu ba za a sace ce maka miskini ba sai Allah ka faɗi kafin a ce maka miskini suka ce ana iya ba mutum abin da ya kai haka an fahimta ana iya kuma ba da kasa da haka gwargwadon nawa ne kuɗin kamar yanzu idan gwamnati ce za ta karɓa kuɗin yana da yawa tana da listin mutane to za ta iya sai ta rinka warewa daga lokaci zuwa lokaci hukuma sai a ce ta yanzu bari a samu mutane guda kaza sai a fitar da su daga haddin talauci to sai a ba su kuɗin da ya kai irin wannan abu sai zama duk abin da kake da shi na manya-manyan bukatu an baka ya ishe ka shi ce to ba za ka sake dawa mana neman zakka ba so da an baka komai ta ce to kuma yanzu ga wannan je ka ja a je ai sana'a in ka je ka karye to ba za mu sake baka ba to kaga za ka tsaya ka kula wannan sai ya zama bayan shekara biyu uku kai ma sai ka zo kawo naka sai a ba wasu an fahimta idan kuma kuɗin ba yawa ko mutum ne zai bayar da kansa to wannan sai ya bayar gwargwadon mabukata a ƙarƙashinsa ko dubu ɗaɗɗai zai bayar ya halatta ba wai laifi bane don wani sai dauka wai in dai baka ba mutum ya fita a talauci ba bai zama ka cire zakka ba a'a ka cire talauci wannan wani abu fa sai Allah da kansa don ka kawai ka bada mutum abin da ka kaga zaka iya yo ka cire dan kudin ka dama iya zakkar a wurin wani zaka samu dama dubu ɗari ne ya cire kuma yana da mutane mabukata da abokai da ƴan uwa da makota su ɗari nawa zai yi ai kawai sai ce ku yi layi a wurin kawai ya raba musu dubu dubu wani kuma idan mabukatan guda goma ne kaga zai ba su dubu goma goma kama ka ganin sai ka yi lissafi waye mai mata sai a ba shi dubu ashirin waye mara mata a ce ga dubu biyu ka sa kasu in ba asara ba yaushe za ka ba mara mata dubu goma a ba mai dai da shi ba dai kawai zai dinki ya sa shadda yalo ya zai fita yana ta dariya cikin mutane ba mutum na gaba shine al'amiluna alaiha shine ba ne waɗanda za su yi aiki a kai idan dai ba gwamnati ce take biyan mutum albashi ba an tara zaka su za su yi aiki su za su raba kasan kuɗi malam kana ta ganin su kuma kai ba naka a ciki ai akwai matsala wata rana za ka ɗan ɓoye wani abu a aljihunka to shi sa Allah ya ce a basu daga ciki su ma ko da suna da wadata fa amma tun da sun bar aikinsu, suka riƙe wannan sosai a basu amma idan akwai albashin su da ake biyan su akan wannan aikin to wannan ba sa ciki almu'allafatu qulubuhum waɗanda ake kwadaitar da su akan musulunci ana yi wa waɗanda suke gab da sun ce za su musulunta amma su suna da matsaloli sai an biya musu bukatun matsaloli sai a basu su don su musulunta sannan waɗanda suka musulunta sabbin musulunta su ma ana ana iya basu. waɗannan da muke faɗa fa duka ko da mawadata ne don in talakawa ne dama ai suna cikin inda man sadaqatu lil fuqara wal masakin muna faɗa akan ko da mutum mawadaci ne amma ya faɗa cikin wannan to ana iya bashi yana da kuɗi amma tsaban son kuɗinsa shi ba zai taɓa sa ba yace kai shi gaskiya shi zai musulunta amma akwai matsaloli fa shi yana so ya sayi kaza yana sai a bashi in yayi ya ga kuɗin banza da zai iya musulunta shi kenan mu a wurin mu ba na banza bane wa ana ba da zaka domin yanta bawa ana iya ko ba da zaka malaman zamani yanzu sun ba da fatawa ana iya ba da zaka domin fansar mutum idan waɗansu sun yi kidnapping ɗinsa suka ce sai an ba da kuɗi kafin su fanshe shi kuma aga za a kashe shi to ana iya ba da kuɗin zaka don a fanshe shi an fahimci wannan sannan algharimun waɗanda suka ci bashi ya musu yawa su ba za su iya biya ba shi mawadaci ne amma bashin da ya tara ko ba zai iya biya ba in ya ɗauki kuɗin sai ce zai biya to kuma zai talauci. kuma ba a so ya shiga cikin alfukara uwal mataki ya za a yi maintaining a yi manajin din sai tsaya inda yake sai a biya masa daga cikin kuɗin zakka haka kuma algari muna lighairihi shi yana da wadata amma yana taimakon wasu wani ana bin sa bashi sai ce ka zan biya ma wani fa kai ma zan biya ma akan wannan kuce rigima zaka ɗaure shi akan bashi zan biya ma sai a tara kuɗaɗen to sai a bashi zakka sai biya ba sai ya biya da kuɗinsa ba saboda alheri zai yi wa fi sabilillah shine wanda zai je jihadi ba a bada kuɗin zakka don a gina masallaci ba a bada kuɗin zakka domin a gina islamiyya ana bada kuɗin zakka na fi sabilillah domin wanda zai je jihadi ku lura duk abin da aka faɗa dina ana ba dan adam ne ba ana ba wani abu ba don ba a bada kuɗin zakka a ce a gina abu kaza a'a sai dai a gina wani duk wanda za a gina abu kaza mawadata su cire kuɗi su bada sadaka saboda Allah amma kuɗin zakka ba a cirewa ka bayar don ana neman taimakon islamiya sai dai ana neman taimakon malaman islamiya da almajiran islamiya to sai ka bada zakka a basu amma za a gina islamiya a a wannan zai ci kuɗi da yawa a gina malamai wancan daga baya a nemo wani kuɗin a gina da shi an fahimta da kyau sannan kuma sai na ƙarshe shine ibnu sabil wanda yake kan hanya wanda sa ya yanke ko da mawadaci ne sannan ga waɗanda ba a ba su zaka ba a ba da zaka wa mawadaci ba a ba da zaka wa wanda yake ɗan uwan yana ta saman wanda zai ba da zakan ko yana ƙasansa kamar mahaifanka mahaifinka da mahaifiyarka ba za ka ba su zaka ba ƴaƴanka ba za ka ba su zaka ba matarka ba za ka ba ta zaka ba amma kana iya ba wa ƴan uwanka kuna fahimta amma ba za ka iya ba baba da ɗa ko ɗa ba ana fahimta yarka sai dai zaka iya ba mijinta idan mabukaci ne amma ka bata ita ba za a yi haka ba babanka da za ka ba shi ba mahaifiyarka ba za ka bata ba wannan duka dole ka ba su kyauta ba zakka ba kuna fahimta amma mace za ta iya ba wa mijinta dan uwa zai iya ba wa dan uwansa almajiri ma zai iya ba wa malaminsa sannan kuma ba a bawa wanda ba musulmi ba sai dai idan ya zama cikin mu'allafatu qulubuhum sannan ba a bawa ahlul bait ahlul bait duk wanda ya zama jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya karfin zakka sai dai a dauka a bashi kyauta ka je ka tsuna ka bashi amma in dai shi jikan manzon Allah sallallahu na gaske ba na cuwa ba don na cuwa-cuwan kan suna karba to irin wannan ai ta ba to wannan shine abin da lokaci zai ba mu damar mu faɗa sai dai kawai mu sani da cewa wannan zakka da aka faɗa ana iya ba wa kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda takwas ɗin kuma kana iya rarraba kowa ka sassan mata kana iya kuma ka haɗa duka mutum ɗaya ma sana ana iya samun mutum ɗaya cika so da yawa shi fuƙara'u ne kuma duk fuƙara'u dama shi masakinu ne sai ka ce gana ka na fuƙara'u to gana ka na masakinu kuma tun da kai ma ka dauka an yi dako da kai ga raka na na alaiha sannan tun da kai sabon musulunta ne ga na mu'allafatu kulubu sannan tun da ana bin ka bashi ga nawar mina saboda ka samu sosai a wadace kaga gobe sai dai kai ma ka ba wani sannan kuma ana ba da zaka idan dai lokacin ba da zaka ya yi kana iya bayarwa idan lokacin bai yi ba ma kana iya bayarwa amma ba a so ka bari ya wuce yanzu za ka ba da zakarka a watan shawwal yanzu kuma ramadan kana so kuma ka haɗa lada da yawa a cikin ramadan a ce ka yi rukunin musulunci na azumi za ka kuma yi rukunin musulunci na sallah ka yi rukunin musulunci a tauhidi saura maka mai zakka sai ka ce bari ka mai da zakarka a ramadan ya halatta kuna fahimta sai ka rage kwanakin amma ba a so a ƙara to akwai fa'idoji da yawa da amma iya abin da lokaci zai ba mu dama mu faɗa kenan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh